Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh karmuka Allah game da wannan huduba da ka gabata yau a masjid sahaba da ke kundila hmm. muke so a dan ja hankali ga iyaye mata game da wannan harkar intanet din domin sun fi kusanci ga 'ya'yansu mata yadda mata suke harkar social media yanzu wannan jan hankali za su wallahi ne jan hankali na game da musamman iyayenmu mata game da wannan harka ta intanet kuma intanet dai ta zama ruwan dare kusan za ka ce gidan kowa da shi yau har ma ta kai kana iya samun gaskiya na kasa in ka ce ba za ka yi da ita ba to da ka kiran da zan yi mai iyayenmu mata su ji tsoron Allah domin yaro yakan yi koyi da uwarsa yakan yi koyi da baban shi har ma tasirin uwa yakan fi yawa wani lokaci akan yaro sama da uba haka nasiha ta kamar haka na farko yake yar uwa ki yi amfani da intanet a matsayin wata ni'ima da Allah ya koro miki to ki kuma gode mai ta hanyar amfani da shi ki sa wannan a zuciyarki gode mai kuma shine ki kalli abin da Allah ya haramta kara hannunki ya kai ga wurin da yake abin kunya ne da bai kamata ba na uku intanet ne ina ba da shawara a ma sa mata lokaci wata mace ta bugo min ko take kuka cewa malam ni mijina ni ce uwar gida amma kamar matarsa ta bi dai intanet ce dan da ya shigo da ya yi sallama in ya juya min baya yana nan a waya sai ga kusan awa uku to kaga wannan eh, tana da dama ta yi kuka lallai intanet ta zama kamar mata gare shi kamar yadda kaji sannan kuma na gaba ah, eh, mata game da intanet wallahi ina ba da shawara ku ba mazajen ku shawara ni a gani na kar a sai ma yarinya waya yarinya kar a sai mata waya tana yar primary ba na ganin dacewa amma muddin ka tura ta makaranta a biyu daga nan karo ko biyu kito ai kana bukatar ka san ke ina kike me yake ciki amma yarinya yar fiririya ka ba ta waya wallahi da hatsari to iyaye mata ku ji tsoron Allah kan wannan abu idan aka ba yarinya waya bisa larura sannan kuma na gaba ku dinga muraqaba kai ka waya ku Allah a dinga binciken mai in suka san akwai wannan muraqaba din za su zishaye su sa abin da bai kamata ba sannan kuma in zai yiwu ma wai wayan nan dole ta an sa mai bluetooth ne mai shudin haƙori la ka sayo ma yaranka waya wanda babu shuɗin haƙori bluetooth akwai waya yar dubu uku dubu biyar ta yana zuwa ban ɗaki ba shi kenan ba me bukatar bukatar majaji wai sallah to ne na gani ina ba da shawara iyaye mu kiyaye wannan sannan kuma iyaye mata ina sake jan hankalinku akwai gidajen talabijin da suke yado ba na so na kama suna ne amma kun san me nake suna nan da sunansu suna yada barna da fasadi da sunan wai tarbiya suke taimaka wace tarbiya din ina da qur'ani kai magana tarbiya in qur'ani na biyu ibn al-qayyim na cewa duk wanda Allah bai warkar da shi da qur'ani kada Allah warkar da shi mallam yashfi al-qur'an fala shafahu Allah ana ita ce magana mu za su shigo muku ne da yaudara a ah, yi tarbiya tarbiya da darawa tarbiya da ƙarya akwai cikin yan wasan fim da na gani yake cewa wallahi yana bakin ciki ya dinga tsine makan shi a baya a ah, to ba tsaye ba kenan da sunan wasan kwaikwayo sai tsine makan shi ko mutum ya rantsa da Allah kuma wasa haba jama'a yani neman kuɗi hauka ne to kuma sai ga iska wasu iyaye mata hankalin suna har suna da lokaci ke za a yi abin nan ba karfi kaza su da kirayenta a zura ido irin zura idon da ba sa ma qur'ani haka na mara su fara bacci to ku je ku kwanta Allah kai mu gobe lokaci na tafiya na tafiya na tafiya na tafiya to haka hudubar eh, tana da alaka da abin da ka faɗa sakon mu kenan ga iyaye mata muna damuwa da su don suka haife mu duk mutum da ka gani kowa ya haifarsa a kai kuma mutum ba zai alfakari da an haife shi ba in ba ta hanyar aure ka haife shi ba to da haka muna son ku ne mu mata kuma muna ƙaunar ku ne saboda ku ne tushen tarbiyya Allah ya sa wannan sako ya kai gare ku idan kuna da tsokaci ku taimake mu ku gaya mana me matsalar shekara goma mun wata taron mata a Niamey matan matan Afirka ne suka haɗu na gabatar da paper akan matsalar saki nace to ni yanzu tunda kun haɗu wasu daga Najeriya wasu daga Ghana daga Burkina kaza kaza dan Allah ni laccan na ma aje ta. ku taimake ni da me ke jawo yawan mutuwan aure wallahi na karu da abin da suka faɗa wasu abubuwan ba san su ba to shi yasa ko a unguwa ne ma in ka ce yara suna shan kwaya kwaya inda hali ka tara su me yasa kuke wannan hali na ah, to ai an dauke mu yan iska ne ba mu da rana to ai da rana mu ai misali so babu laifi wani lokaci ka ja wanda kake ganin masu barna ne la'alla cikin ikon Allah sai kaga an sami mafita da ake bukata wannan ina roƙon ku iyaye mata wannan sako in kuna da feedback ku ba mu zai taimake mu wajen miƙar da kalmar tarbiyya da muke fama da ita Allah ya samu dace